الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا هو يفعل ما يريد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها المسلمين barkan mu sake saduwa da ku a wannan shiri mai albarka na ga shawara a wannan gidan talabijin mai albarka na Africa TV 3 'yan uwa masu sauraron mu da kuma kallon mu a faɗin duniya baki ɗaya kamar yadda muka saba mukan ba da shawarwari ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ga gabaki ɗaya to wannan rayuwar ta kasance ta duniya ce ko ta lahira idan 'yan uwa ba su manta ba a <clears throat> baya mun yi bayani akan abin da ya shafi wato ainihin watan ramadan <clears throat> da falalar da take sa to yau kuma insha Allahu zan yi magana ne akan ibada shawarwari akan yin ibada galiban mutane da dama za ka samu cewa mutum yana sanar da cewa shi musulmi ne yana aikata abubuwa waɗanda suke wato ainihin na addini amma sai ya zamanto cewa sai ka samu mutum yana da wato ainihin kasawa ko wani gajartawa dangane da abin da ya shafi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta ita wannan ibada ba wai abu ne da ya takaita akan azumin wata ramadan shi kadai ko sallar dare ita shi kadai ko kuma sallar dare ita kadai ko kuma a ce wato ainihin zakka ko aikin haji ko wani abu ana maganin ibada ga baki daya abinda da za yi wa Allah tabaraka wa ta'ala imam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa ah, abinda ake kira al'ibada shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi kuma ya yarda a yi masa bauta da shi daga cikin abin furuci da baka ko na kuduri a zuci ko kuma na aikatawa wato ainihin na gabai kamar yadda yake cewa huwa ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-a'mal wal aqwal az-zahira wal batina na abin da yake fili da kuma wanda ya buya to wannan yana nuna maka cewa lallai duk lokacin da mutum zai yi ibada to kiyasinsa na farko shine abin da ka dauka zaka yi bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da shi shin wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana so a yi masa bauta da shi don ba kai zaka zaba wa Allah tabaraka wa ta'ala abin da zaka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta da shi ba wannan tafarki ne na nasara su suka dauki wannan tafarkin kuma suka yi asara tunda a lokacin da suka zo suka ɗauki bauta na uh, wato ainihin ruhubaniyanci ya zama mutum ba zai yi aure ba ko kuma ba zai yi kaza ba shi ba zai ci abinci ba ko kuma zai dinga tsayawa a rana shi ba zai shiga inuwa ba da abin da ya kama da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala bayyana mana a cikin alqur'ani cewa wannan ba tafarki ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba tunda ya kushe su nasara yake cewa wa rahabaniyatin ibtada'uha kuma suka kirkiri wani tsoron Allah ma katabnaha alaihim mu ba mu rubuta musu akan su ba illa ibtiga ridwanillah sai neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala ya yan uwa musulmi duk mutumin da zai bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala babi na farko da ya kamata ka fara dubawa shin wannan bautar da zan yi wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana so a yi masa a matsayin shi na wanda za a yi wa bauta yana so a masa wannan bautan wannan bautan na daga cikin abin da Allah ya shar'anta a yi idan yana cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala shar'anta ya yi to sai ka ci gaba sannan sai ka dauki mataki na gaba idan kuma baya ciki to tun daga farko ma dama man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun duk mutumin da ya zo maka da wani abu wanda baya cikin addinin musulunci fa huwa sai a mayar masa kayansa to ƴan uwa musulmi wannan yana nuna mana cewa duk inda mutum yake duk inda mutum yake a rayuwa kada ka saki kuma kada ka yi wasa da ibadarka ibadar da zaka yi wa Allah tabaraka wataala ta'ala ne abubuwan da za a tara maka na ayyuka wanda idan ka zo kabarinsa kabarinka za a zo maka da shi a matsayin mutum mai kyawun sura wanda zai zo ya ɗebe maka kewa a cikin kabari amma sai ka samu dan adam yana ibada yana yin ta yadda ya ga dama to kafin mai nisa sharɗai ne guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gindaya mana na duk mutumin da zai yi bauta wa Allah tabaraka wataala duk mutumin da zai yi wa Allah tabaraka wataala bauta sai ya bi waɗannan sharaɗai guda biyu domin bautarsa ta karɓo abu na farko babu wata bauta da mutum zai yi ta idan ba don wanda aka yi wa bautan ya yi ba Allah tabaraka wata ta'ala ruwan shi da ita duk bautan da baka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ba shine al-ikhlas mutum ya tsarkake niyya wajen yi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta ya zama babu riya babu neman suna a sum'a ya zama babu a cikin wa'annan abubuwan ya zama kai baka da wani manufa manufarka shine illa a ridwanillah sai dai don neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala to anan ne fa idan mutum yi bauta Allah tabaraka wa ta'ala zai kalli wannan bautan ta bangare daya cewa kai ikhlasi saura daya bangaren kuma shine ittiba'u sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi akan bauta duk mutumin da ya yi bauta bai yi ta akan tsarin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba to Allah tabaraka wataala ba zai karbi wannan bautar tasa ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yayi sallah ya gaya mana cewa sallu kama muni usalli lokacin da ya je aikin hajji ya ce ku zo anni manasikakum sannan kuma Allah tabaraka wataala ranan da aka yi hajjin ban kwana ya so da aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina saboda haka duk mutumin da yake so ya yayi karbabbiyar bauta wa Allah tabaraka wataala to tsaya ka duba ta ta ka yi ta akan tafarkin yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya yi idan ba manta ba akwai hadisi sayyidina Usman radiyallahu anhu ya rawaito shi yake cewa sayyidina Usman ne ya zo ya yi alwala ya sa aka kawo masa abin alwala ya yi alwala da ya gama sai yake cewa na ji manzan Allah su asalam yana cewa man tawadda ana hawa wudu ihada duk mutumin da ya yi alwala irin wannan alwalatawa to kaga yana wajibci ne ashe idan mutum zai yi abu ya yi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarattabu alaihi duk abin da aka faɗa za a samu na lada idan mutum ya yi alwala ko mutum ya yi sallah ko mutum in ya sada zumunci ko an yi sallar jana'iza ko an yi komai duk wannan ladan baya samuwa sai idan an dace tare da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abin saboda haka labudda min al-ikhlas fil ibada wa labudda min al-ittiba dole ne mutum ya yi ikhlasi ya yi domin Allah tabaraka wa ta'ala kuma dole ne ya daura akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk mutumin da bai daura akan tafarkin manzo Allah sallallahu ba to zai samu akasi matsalar da zai samu shine zai samu matsala ta cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi aikinsa ba saboda rashin ikhlasi hakanan kuma idan mutum bai yi shi akan tafarkin manzon Allah sallallahu ba to wani annabin yake bi manzo Allah sallallahu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai abun koyi mai kyau a tattare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk mutumin da zai yi ibada ya yi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake so ayi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana a cikin littafin mai tsarki yake cewa wa atiullaha wa atiur rasul ku bi Allah kuma ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ku bi Allah fi ma amarakum bihi wa atiur rasul kuma ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma amarakum bihi har ma Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku yace ku karba wa ma nahakum anhu duk abin da annabi ya hane ku fantahu ku hanu babu yadda za a yi mutum yana cewa yana ikirarin cewa shi yana tare da Allah yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yaya za a yi kuma ya zamanto cewa ayyukanka suna saba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yadda kana tare da shi yaya za a yi a ce tafarkinka yana saba tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala me yadda kana tare da shi laysatul mas'ala annaka tuhibbullah ba mushkila bane kai ka ce kana son Allah halillahu yuhibbuk shin Allah yana son ka hazihi wannan shine mahallin shine mahallin niza Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi a cikin littafinsa mai girma yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah ka ce idan kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku yi mun biyayya ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbukumullah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya so ku yaya za a yi a ce mutum bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ba ya ce ya so musu ya samu soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala dole ne kenan mutum ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don ni na ce ina son Allah kai ka ce kana son Allah wancan ya so yana son Allah wannan ba matsala bace matsala shine Allah yana son ka tunda ai ko ina aka ce radiyallahu anhum wa radu anhu radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son sa yana son su to kaga ashe kenan idan in kunta tuhibbullah in kana so to kai abin da Allah zai so ka dole ne sai kai aikin da Allah tabaraka wa ta'ala zai so ka matsala ba ta karkashin cewa ibada da kake ganin ta nan dana da cin abin da yake kusatantar da bawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ma taqarrabu ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma tuho alayhi Allah tabaraka wataala a cikin hadisul qudsi yake cewa bawana bai taba neman kusanci da wani abu ba a gare ni kamar ya nemi kusanci da abin da na wajabta masa sannan kuma wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbuhu bawa ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wataala da nafil nafilfilin nan kai ne zaka kirkiro abanka ko kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai a matsayin nafilfili ne kai ba za ka kirkiro ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi shar'anta cewa waɗannan nafilfili ne da ake neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala da su to shine to kaga yana da kyau mutum ya zamanto cewa ya tsaya ya duba al'amuransa ya ga menene nisba ko kuma menene percentage din bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ibadun da yake yi a cikin ayyukan da yake yi domin da wannan ne Allah tabaraka wataala zai taimake shi da wannan ne Allah tabaraka wataala zai masa muwafaka Allah tabaraka wataala ya karbi aikin sa idan muka lura za mu ga cewa wasu mutane sun yi ayyuka mutumin da ya baya cikin da'ira addinin musulunci babu wani aiki da Allah tabaraka wa ta'ala zai karba a wajen shi tunda Allah ya ce wa madu aul kafirina illa fi dalal wa'inda suke kafirai ba su da wani abu da za su karba illa fi dalal addu'an su kawai ko kuma duk ibada da suka kawai ta kasance a cikin bata ne saboda ba su ma da imanin da Allah zai karbi wannan aikin nasu saboda haka awwalan mutum ya tabbatar da tauhidin sa ya tabbata cewa babu shirka a cikin al'amuransa abu na biyu al-ikhlasu lillah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din sannan abu na uku al'ittiba mutum ya bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sau da kafa idan ba mu manta ba akwai kissa da manzan Allah sallallahu alaihi nuna mana a cikin rayuwarsa ta tariku sala mutumin da yake wato ainihin barin sallah abin da ake nufi da tariku sala shine wannan abin da ake nufi da musi'u sala shine mutumin da ya muna na sallarsa wannan mutumin ya shigo masallaci ya zo ya yi sallah ta asha ruwan tsuntsaye ya zo ya gaida manzo Allah ya ce ya manzo Allah salamu alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka je ka sake sallah don baka yi sallah ba sannan kuma musan ya sake zuwa ya yi sallah ya sake dawowa sai da ya yi sau uku kai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ba zan iya yin wata sallar da ta wuce wannan ba sai manzo Allah sallallahu ya ce wa manzo Allah ka koya min manzo Allah sallallahu ya koya masa yadda zai yi sallah sallar da idan an yi ta shine an yi sallah ashe sallah kashi biyu ce akwai sallar da ba sallah ba sannan kuma akwai sallar da take sallah sallar da take sallah ita ce sallar da aka yi ta wanda manzo Allah sallallahu ya karantar ya ce ga abin da ya kamata a yi sallah sallar da ba sallah ba kuma sallar da mutum ya yi ta akan san ransa yayi a ganin damar abin yi a lokacin da yake so to wannan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ibadu gabaki daya tsayar mana da ibadu dun mu tauqifiyya ne babu wata bauta da zaka zo da ita sabuwa a cikin addinin musulunci manzon Allah su alaihi ya ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda baya kan al'amarin mu fa huwa raddun dan haka shawara akan ibada shine kada mutum ya asarar rayuwarsa kada mutum ya yi asarar rayuwarsa ba wai mutum ya tsaya kawai rayuwar duniya kullum rayuwar a'a ibadar da kake ta lahira ka inganta ta mutum ya iya tsari idan a ce wannan comrade ne ai ya iya tsari nan harkar kasuwanci shi da safa in ya tashi zai ji labaru zai ji kaza zai ji kaza to yaushe ka tsara ibada ka yaya kake yin sallar ka yaya kake azumin ka yaya kake zakkar ka yaya kake wato ainihin aikin hajjin ka yaya kake sada zumuncin ka yaya kake sada makwabtan ka da sauransu yaya kake yin waɗannan abubuwan shin a kwamarancin naka bai nuna maka ka tsara waɗannan abubuwan ba saboda haka kada ka bari wai dan kai comrade ne na al'amarin duniya to ana so ka zama comrade al'amarin lahira don yadda zaka dinga zayyana programs ɗinka su zama sun yi daidai da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so dan haka ma cikan soyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ito bihi babu wani mutumin da zai yi cikakken imani a cikin ku sai abin da ransa yake so ya zama daidai da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ka sanya zukatanmu da ayyukanmu su zama daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah tabaraka wa ta'ala ka daura mu akan tafarki na gaskiya ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata ya Allah tabaraka wa ta'ala ka daura mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba mu da tafarkin shaidan Allah ka nuna mana daidai ka ba mu ikon bi ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon bari ka ba mu ikon kauce masa saboda me saboda ana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ne a irin waɗannan al'amura wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh